escalator. Takaleda. Kara gwaninka. Salamu alaikum masu kallo barkama da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ta kaleda. A satin da ya wuce na gaya muku cewa wannan shiri na ta kaleda zai ƙara kawo muku a wani bako na musamman. To a satin da ya wuce mun yi hira da shi mai horar da wasan Wiki Tourist yanzu mun ƙara kamo a shi ɗan wasan da shi a Abdu Mai Kaba ya horar da kuma suka samu nasarar wakiltar Najeriya a fagen Champions League na Afirka. A yanzu a ina tare da Ibrahim Alhassan wanda ɗan ƙwallon tsakiya ne a ƙungiyar Wikitoris na garin Bauchi. Za mu ɗan tafi hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo za mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai mun dawo. Taka ga Kara gwaninka! To masu kallo barka mu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci. A yanzu a zan gabatar muku da bakon da muke da shi a cikin wannan na zaure na taka leda. Malam Ibrahim, Assalamu alaikum. Wa Alaikum assalam. Assalamu alaikum masu sauraro. Masha Allah. To a Malam Ibrahim Alhassan masu kallo za su so su san wane ne Malam Ibrahim Alhassan ko kuma in ce yaya ma ya tsinci kanshi a wannan harka na kwallon kafa da sauransu. To, salamu alaikum masu kallon mu. Sunana dai Ibrahim Alhassan wanda aka fi sani da Mu'azzam. Kuma ana haife ni a unguwar Rijiyar Lemo a mm. cikin birnin Kano. Sannan na yi primary school a 'yan mata special primary school. Mm. Inda daga nan ne tun daga primary school muka fara buga wasanni dai irin mm. an tashi break wanda ake cewa dan dai hutu da ake ba yara su dan fita su motsa jiki to muke dan buga. so a nan dai muka fara tsintar kan mutum ba mu san suwaye mu ba dai mun ɗauke ta a wasa muka fara bugawa har zuwa dai secondary school na secondary school ɗina a king's college da ke kurna so inda daga nan kuma ban ci gaba da wata makaranta ba har yanzu sai na tsinduma harkar wasanni to na buga dai yan kungiyoyi da dama amma kungiyar eh. da aka fi sani na da ita dai a kano ta yarinta ita ce kurmi market da ke dai kurna so mun buga matakin state premier league inda har muka samu eh, nasara muka ci wannan gasa so a nan ne dai mutane da yawa suka sanni a nan ake bani shawara cewa wannan harka da nake za ta iya zama sana'a to amma a lokacin gaskiya ina da tsoro a cikin raina na mu gida ne na kasuwa da makaranta babana da yan uwan shi da duk yayye na yan kasuwa ne babu wani wanda yake yin aiki koda na gwamnati kuma koda yayi makaranta za ka ga kasuwa yake zuwa to mun samu hutun makaranta muna zuwa kasuwa a kwari mu taya babanmu ta yi harkar sai da yadiddika da yake to kuma na san babana yana ta kalubalanta ta da cewa in ni wani lokacin zan ki zuwa kasuwa saboda ina so in je in buga wasa tare da abokaina wanda in na je kasuwa zan dawo latti gaskiya to sai in dan yi ƙaryar rashin lafiya ko wani abu ko kawai in ki zuwa dan kar in je kasuwa yayye na duk za su tafi sauransu to ni kuma sai in tafi in je harka wasanni inda muke zuwa dai mu dan bubbuga to hakan dai muka fara inda muna yi a haka ne aka tsince mu muka wakilci makaranta muka je muka buga shell wanda ake buga bayan mun ci na kano state mm. a shekara ta dubu eh, da sha ɗaya kenan ina yi wanda har muka je matakin kusa da na karshe wato semi final muka je lagos muka buga inda muka yi rashin nasara a hannun wata makaranta daga imo state mm. a garin oyere kenan so haka dai muka fara muna yi a haka mutane suna ta gaya mana cewa mu dage za mu iya samun wani ta zama harkar cin abincin mu wannan sana to amma gaskiya ni ina da wannan rashin karfin gwiwan na gida da nake tunani to da taimakon dai Allah da taimakon yayi na da babata tana ta dai bani karfin gwiwa lokacin da in je in yi in yi amma dai ita ma din ta san cewa abin kamar ba zai yi ba to dai haka dai muka fara har Allah ya kawo mu ga aka gayyace ni mataki in je zan wakilci yara 'yan ƙasa da shekara goma sha shida sha bakwai na ƙasa za mu je screening a abuja inda za a zaɓi 'yan wasa da za su wakilta muka je kuma allah ya taimake mu muka nuna ƙwazo da taimakon allah muka yi ƙoƙari sosai a inda har na wakilci najeriya muka buga wasan share fage a lokacin na zuwa cin kofin 'yan eh, ƙasa da shekara sha bakwai na nahiyar afirka mm. wanda muka wakilta a ciki mani ne na zama dan eh, wasan da ya fi kowanne cin gol tare da wani dan wasa da ake cewa Isaac Success yanzu yana buga kwallon shi a Ingila tare da wani club da ake cewa Watford so mu bi muka fi kowane dan wasa jefa kwallon kwallaye a raga a wannan lokaci daga baya muka zo muka koma za mu je wannan gasa dai inda ni Allah bai sa na samu na je wannan gasa ba saboda dan wata matsala da na samu su suka je a gende shi wannan dan wasa shi ya kara cin wanda ya fi kowa cin eh, jefa kwallo a raga a wannan gasa har ya samu ya samu club a nahiyar turai to haka dai aka ci gaba dai har nazo aka gayyace ni yan ƙasa da shekara ashirin shi ma na buga dan ma na yi ƙoƙari a share fage na cici gol sannan na zo mun je eh, shi wannan competition ɗin a ƙasar senegal inda mu ne muka samu nasarar wannan gasa muka ci wannan eh, kofi da aka yi inda na ɗan taka rawa a cikin wannan gasa ita ma. Masha Allah. To um, daga jin abubuwan da ka faɗa na san masu kallo za su ce to fa Ibrahim Alhassan bai kamata a ce yana zama a nan <laughs> Najeriya ba ya kamata a ce a ƙasar Ingila za su tsince ka. To a komai dai yana faruwa ne da sanadin Ubangiji. Amma a yanzu abubuwan da muka sani cewa kana takile da kungiyar wiki tourist gaskiya ne shin a yanzu wasu irin kalubale ka samu ko kuma ce wasu irin nasarori ka samu ganin cewa ga kai kana buga a tsakiya a wannan kungiya kun samu kun gama a na uku shin wani hasashe kake yi kan bugawar ku champions league na afirka eh fi lallai muna da 'yan wasa ko in ce mun samu we are blessed kamar mun yi loki da muka samu shi coach abdu mai kaba wanda yake horar da 'yan wasa domin yana ba wa 'yan wasa musamman matasa kamar mu mm. dama sosai don ya ganka ya ga kana da ƙwazo za ka iya yi so zai ta baka ƙarfin gwiwa mm. har ka kai gaci tunda na san shi ba yanzu ba tun ina buga wannan kungiya da na gaya mata kuri market ta matakin state kawai iyakan mu kano jiha tun a lokacin na san shi ya bani kyauta tun ban taba ganin shi ba ta wani dan wasa da ya fi kowa kokari a wani wasa da muka buga ya kalla so yana ta dai bamu karfin gwiwa har ya zo yanzu Allah ya kawo lokaci wannan shine lokaci na farko da na aiki da shi kuma na shiga wannan kungiya ne bayan an juya rabin shekara bayan an buga wasanni rabi mm. ni kuma na yi tafiya zuwa wata ƙasa a turai na dawo domin zuwa in yi eh, maganar kwantiragi da wata wani club inda Allah bai sa abin ya yi daidai ba na dawo sannan na zo na ce to bai kamata in ta zama a haka ba inda tun da ana in zo in bubbuga ba iya kungiyar kwallon kafa ta wiki tourist ba ce take so in buga to amma sai na ga to ya kamata in ji kusa da shi tun da shi ya dan babba mu karfin gwiwa tuntuni da shi kuma zan fi samun kwanciyar hankali in yi wasa inda kuma na buga na yi iya kokari na ko in iya kokarin mu mun bawa kungiyar eh, eh, eh, mun ta iya abin da za mu iya bata inda Allah bai sa da mun ci wannan kofi ba tunda shine target ɗinmu na mu ci kofin amma mun zo na uku kuma insha Allah za mu wakilci Najeriya a gasar Champions League da za a buga ta ta nahiyar arewa eh, ta arewa ta afirka mm. za mu wakilci najeriya insha Allah ba za mu ba mutane kunya ba domin eh, abin da muke kallo shine muna so mu yi kokari ba iya kokari ba shi kan shi champions league din na afirka mu ga mun taka rawar gani inda yiwuwa mu samu mu ci wannan kofi tun da ya dade bai zo eh, wannan kasa ta najeriya a to masu kallo dai kun ji abin da ah, ibrahim ya faɗa ba za su ba najeriya kunya ba mu ma muna so kar ku mu kunya ku ɗauko mana wannan kambu tunda ya daɗe bai shigo dan <laughs> ƙasa Najeriya ba. A masu kallo dai muna ci gaba da hira da Ibrahim Alhassan kuma za mu ɗan tafi hutun rabin lokaci idan mun dawo za mu ci gaba da shirin gadan-gadan. a to masu kallo dai barka mu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci a wala ibrahim ka mana bayanin cewa ka buga wanda sabancin ka buga wanda ciwonci da sauransu amma wasu matsaloli sun dan hana ka ci gaba a ko kuma ce waɗanda ka take leda da su yawancinsu suna kasar ingila yanzu bayan ka dawo daga wanda sabancin akwai wani mai horarwa a najeriya wanda ya maka maganan cewa ka iya kwallo kana da kwazo ya kamata ka je mataki na gaba eh gaskiya ne ba dai ya wuce shi coach abdullahi mai kaba. Hmm. duk ya duk daɗi dai muna tare da shi ya zama kamar eh, baba a gare mu hmm. ko da ba a harkar kwallon kafa ba ko da a wata rayuwa muka samu matsala muna iya gaya mai cewa sa ga abin da yake faruwa kuma zai baka shawara insha Allah daidai yanda inda taimako zai taimaka mata koyaushe hmm. so a wannan lokaci da na dawo na zo na zauna a gida to ban buga kowace kungiya ba a wannan lokaci so shi yake bani shawara ya kamata ko da yaushe in je training to ina zuwa training da wannan kungiya ta da na taba dai bugawa a Kano ko da yaushe ina training da ita mm. kuma idan saboda lokacin bai dau wani lokaci mai tsawo ba na samu gayyata zuwa eh, wata kungiya a Europe a Sweden a nahiyar Turai suka gayyace ni in je gwaji so wannan tafiye-tafiye da ne na yi tafiye-tafiye da yawa gaskiya wanda shine bai bani dama na zo har na buga lig din kasa najeriya ba hmm. saboda ba na iya yin wata uku ma na saboda wannan kokari da ne na baya su kungiyoyi da yawa suna bina za su turo min da gayyata su biya min kudin jirgi in je su sauke ni kudi mai kyau in dan yi gwaji da su wasu da dai abubuwa dai kowa da dai eh, yanda Allah ya tsara rayuwar shi domin wasu sai mun zo muna magana na sa hannu kontragi gashi ma ina kallo su yana abu ya dan faru da sauransu dai da zai kawo na kasu amma duk da haka ta rayuwa ba a, karaya shi karaya muke muna dai ci gaba da pushin har yanzu mm. wasu daga cikin abokanmu suna buga a turai wasu kuma muna tare da su wasu kuma ba kawo ma matsayin da muke ba a yanzu domin wasu sun ma haƙura da bal ɗin saboda irin abubuwan da suka gani mm. wasu kuma suna yi ma sun samu rauni to mun gode Allah da lafiya kuma muna wannan mataki wanda wasu har yanzu suna so su zo wannan mataki da muke kuma ba su samu kafin ma mu mu fara buga suna so su zo wannan mataki daga muka zo daga baya ga shi har mu mun zo wannan mataki sannan mu kuma muna kallon waɗannan abokai namu da suke bugawa a ƙasar turai eh, da kuma suna wakiltar najeriya a yanzu ma to muna kallon su a mutanen da za su ƙara ba mu ƙarfin gwiwa tunda ko jiya mun yi magana da eh, musa wanda ɗan kano ne abokinmu ne mun buga club ɗin a nan kano kuma shi ne kaftin eh, ɗinmu na under 17 da under 20 da aka buga yanzu haka har ya samu Eh, yana buga sufa eagles to akwai abokanmu da yawa kar kalechi yana to eh, wilfred indidi da suna nan suna buga da godwin obaje wanda eh, shi ne fi kowa cin kwallaye a wannan shekara da muka buga a wiki torres to duk muna kallon waɗannan asu wasu mutane da za su ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ma za mu iya bugawa a can in dai waɗannan suna wajen to insha Allah za mu ci gaba da tura kanmu fushin dai har ya inda To a bayanan da ka mana ɗazu ka ce duk wasu wasanni da ka buga na under 17 da kuma shi under 20 ka buga wasa ne na nahiyar Afirka. Eh. Kuma akwai bayan wannan wasa na nahiyar Afirka ana zuwa fage na duniya baki daya. Eh, Shin menene ya hana ka wakiltar Najeriya a wannan kaka na duniya wato daga under 17 din har zuwa under 20 to a under 17 dai gaskiya mun samu problem ne da muka je a morocco inda anan za a buga wasan nahiyar afirkan gaba ɗaya share fage muka buga hmm. to gaba ɗaya da aka je cin kofin anan mu ba mu buga ba mu uku wanda muka samu wani matsala na wani gwaji da aka yi hmm. a ciki har da wilfred indidi da emmanuel asadu wanda duk 'yan wasa ne da suke a kudu ni kuma ni kaɗai ne dan arewa so mu uku muka samu aka cire mu a cikin mutum ashirin da ɗaya da ba za mu buga ba saboda wani ɗan gwaji da aka yi mm. so na dawo najeriya na zo ban buga ba aka zo under 20 so na dawo daga ƙasar croatia inda na dawo daga da ciwo a kafata na samu na ɗan dai warke har je na wakilci najeriya a 2015 inda mu muka ci kofin mun je germany mun je atisaye da shi under 20 a nan ma na ƙara samun injiri to kafin na dawo daga ciwon su sun riga sun tsara teams ɗinsu da za su ɗauka amma bayan na dawo na dawo na ci gaba da bugawa to amma a lokacin ban sani ba ko na dawo latti ne ko kuma masu horar da 'yan wasa na lokacin wanda shine coach manu garba da su induka obade da sauransu dai mataimakin sa sun riga sun tsara ba za su tafi da ni ba ban sani ba amma dai na ji ciwo na dawo amma kafin su fitar da adadin 'yan wasan da za su wakilci kasa a lokacin wanda na dawo najeriya su kuma suka wuce eh, new zealand suka buga kofin inda mu muka dawo da ragowar 'yan eh, wasa masha Allah to na san dai masu kallo za su so ganin cewa a yi wayannan <laughs> bayanan da ka kamar da sauransu za su so su ga irin videos din abubuwan da kai a nahiyar turai da kuma ita nan najeriya ma wasu irin ah, rawa kake takawa kuma wani irin kwallo kake bugawa har najeriya da kuma wasu kungiyoyi ma a duniya suke neman ibrahim alhassan masu kallo dai za mu dan je mu ga videos din wannan ɗan ƙwallo mai hazaƙa ibrahim alhassan domin kuma ku shaida cewa wannan ɗan kwallo ya iya take leda kuma ya kamata ya zama yana daga cikin super eagles na ta Najeriya sai mun dawo sunana coach abdullahi mai kaba a babban mai horar da a kungiyar wasan kwallon kafa ta wiki tourist da ke bauchi ina mai kira ga masu kallo da su rinka kallon shirin takaleda na arewa 24 takaleda kara gwaninka

cika to masu kallo dai fatan kun galli wannan bidiyo na ibrahim alhassan kuma ya gamsar da ku cewa shi wannan haziki mai take leda a wikitoris ya kamata ya wakilci najeriya a mataki na super eagles ko ba haka bane a to a yanzu dai a ibrahim alhassan a tun lokacin da ka fara take leda wasu irin ko kuma ce wane ne ya baka sha'awa ganin cewa wannan wanda yake taka leda a ƙasan turai shi ya kamata ka kwaikwaya domin kai ma ka ci gaba a harkan ƙwallon ka to ni ma abocin kallon kwallon kafa ne gaskiya mm. so ina kallon ƙungiyoyi da dama kuma idan na je kallo ina duba wane ne nake buga irin positions ɗin da yake buga wannan player na ƙungiya kaza yana yin ƙoƙari ina jin shi to ina zuwa an kalle shi amma ni dai ɗan wasa guda ɗaya da wanda lokacin da na yi wayo na ga yadda yake bal ya fi burge ni shine Cristiano Ronaldo na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. So gaskiya ni shine ya fi burge ni ina yawan kallon shi haka kawai. ga eh sannan ina yawan following in dinga karanta abubuwan shi yanda yake mm. dagewa yake aiki tukuru to wannan shine abubuwan da suka fi burge ni a tare da shi. To a yanzu idan aka ce ka zaɓi club da za ka buga a ƙasar Europe wani club za zaɓa? To mu 'yan wasa ne gaskiya inda mm. dai watakila inda kake so ka buga ba nan ne zai baka dama ka tauraruwarka ta haska ba a matsayinka na ɗan wasa to amma ni dai idan za a ce in zaɓi ƙungiya ɗaya ni dai eh, fan ne na Manchester United zan ce na amma ba lallai ne a matsayinka na ɗan wasa inda kake so nan ka buga na yin addu'a inda dai ya fi mana alkhairi Allah ya kai mu gura Wato kar ka yi mamakin daga shi wannan shiri na taka leda a Manchester United wannan furucin da ka yi za su iya cewa a to ga wani masoyin mu anan shi ba ya kamata mu ɗauko shi a to bayan a Manchester United na san ka ce ka buga da shi Kelechi Iheanacho da sauransu eh, shin kana ganin ya kamata a matsayin da eh, Iheanacho yake kai ma kana wannan matsayin ba dan matsalar da ka samu ba eh gaskiya ne amma ban ɗauka ko don matsalar da na samu ba ne na ɗauka kawai haka Allah ya tsara zan fara daga Najeriya kuma har yanzu ban fi dare akan zan je ko'ina amma a lokacin da muka buga a tare da su ba zan ce ni ne na fi kowa ba gaskiya amma ina ɗaya daga ciki kuma ko a wannan lokacin Kelechi yana ciwo yana ɗaya daga ciki mm. na gaya ma cewa mun sa kwallo eh, a raga wanda ina ɗaya daga wanda ya fi kowa sa kwallo a raga da eh, success Isaac mm. wanda shi ma a Ingila yake a Watford da Kelechi yana ci shine na uku mun ci goals biyar biyar shi kuma ya ci uku a wannan share fage inda shi ma kaga yana ɗaya daga cikin zakaru na wannan tim ɗin wanda suka taimaka mana ka taimaki tim ɗin har muka kai gaci. a to masha Allah fatan mu dai a cikin wannan shiri shine duk wani abin da muke muna so wa'anda muke tare da su a cikin wannan ƙasa Najeriya su haɓaka su nuna bajintansu a duniya domin duniya ta san Najeriya ma akwai 'yan kwallo kaman ku. To masu kallo wannan shirin namu ne dai taka leda ya zo ƙarshe kamar yadda na gaya muku. Insha Allahu za mu haɗu sati na gaba domin kawo muku wani a babban baƙo da kuma wani shirin baki ɗaya. Naku Abubakar Ahmad nake cewa bisalam.